akan blogging wato yanda za mu yi bayanin yanda za ku sayi domain wato ku ɗora kamar dai yanda muka riga muka gabatar a darasi na baya idan ba ku manta mun yi darasi na farko mun yi na biyu mun yi na uku mun yi na hudu mun yi na biyar wanda tun daga yanda aka buɗe blogger ka yi posting har zuwa yanda za ka canza themes wato template tsarin cikin blogger kenan wanda a cikin bayanan da suka gabata mun kawo muku ko kuma ce mun ce muku mun sanar da ku wato bloga ana so a dora mata domin idan kuna lura da yanayin yadda bloga take za ku ga tana zuwa ne da .blogspot.com ga waɗanda suka riski darasi na farko suka ga yadda ake buɗe ta sun ga idan ka buɗe site in ka website ka blog in ka sai dai ya kasance kana amfani da shi .blogspot.com misali ka sa wa sunan yafin naka hikima hikima tv to he dole da ya kasance hikima tv.blogspot.com so a gaskiya kafin ka kai ga samun kuɗi ga addis ga google ta hanyar amfani da blogger to ana so ka dora masa domin duk da babu domin ma suna karɓa amma kuma ka dora domin in yafi domin site ɗinka yafi inganci kuma duk wanda ya gan shi ba zai raina shi ba ya san sa'in ka an mutunta shi domin kuwa an saya mar wani abu na kuɗi wanda yake da amfani sosai da sosai kamar idan kuka duba manyan shafuka na duniya suna amfani da domin na ko ina ma suna amfani da domin idan website babu domin to bai zama website cikakke ba ana buƙatar ka dora masa domin ganin haka ne sa muka ce za mu yi magana kan domin ɗin in he ku saya domin ku dora shi to kamar yadda kuka sani domin da ainihin domin akwai suna da yawa domin na duniya so amma wanda aka fi amfani da su mu a yankinmu nan nan najeriya ko ce na haka dai na yankin afirka da sauransu muna amfani da .com ne com ko da site na duniya manyan site za ku ga da .com za ka ga suke amfani misali ka ɗauki bbshausa.com facebook.com whatsapp.com instagram da komi com za ku gani yawanci so mu kuma daga nan haka com kuma akwai shafuka da dama da ake sayar da shi sannan za ka iya sayan sa tun daga na shekara ɗaya biyu uku zuwa sama amma mu muna amfani da na shekara ɗaya ne shine kuɗinsa dubu uku shi dot com kenan dubu uku ne zaka yi shekar ɗaya amma idan kana so zaka iya siyan sama da haka ya ka duba akwai adadin kuɗin zaka ga sun nuna ma so amma mu nan na shekara ɗaya za mu yi amfani da shi na shekara ɗaya za mu saya ne dubu uku baya ga nan kuma akwai dot dot ng wanda yana da sauƙi shine shi kuma dubu ɗaya ne shi idan kun saya ka ɗora a sa ɗinka shi ma normal ne sa ɗinka zai zama ingantacce kuma ka ƙara hafin naka ko block ɗin naka daraja saboda haka za mu yi amfani da na dubun ne domin kuwa ya ɗan fi sauƙin saya da ɗan sauransu haka so yanzu da farko a hafin da muke sayan domin ya kasance shine qservice.net akwai dubunan eh, kamfanonuwa da suke sayar da domin so amma gaskiya ni da qservice nake amfani saboda haka da shi zan muku amfani wanda yake zai iya sai ya yi wanda kuma yana da wani wanda ya fi wannan sauki zai ta iya a wani gun ya fi haka sauki ta yi kuma a wani gun ya fi na nan ba ɗin wannan tsada. Saboda haka yanzu da farko in za ka sayi domin zaka sayan su ake kada ku manta sayan su ake ba wai haka dorawa ake ba duk yanda ka gani he da ya saya ne yazo suka bashi dama yazo ya dora a website nasa kenan misali a can blogger ɗinka ka rubuta wani sunan daban misali sunan ya kasa hikimatv.blogspot.com a can kun ga haka ne zai kasance to idan ka zo sayan domin ka ga dama ka iya hikima hikimatv hikima.com ko kuma hikimatv.com.ng ko kuma ima tv in ce baka so zaka iya sa hikima.com.ng ko kuma misali haka wani sunan naka sai ka canja misali ka sa hikima blog a can .blogspot.com to in ka zo sayan domain zaka iya canjawa .com.ng hikimablog.com.ng saboda haka kada ku damu da sunan da kuka sa a can ba matsala wajen sayan domain ne dai ake buƙatar ku zaɓi suna mai kyau wanda za ku ji daɗin amfani da shi kuma sunan da yake da muhimmanci ko amfani haka amma kada ku sa suna kuma daga baya ku zo ku buƙaci canja to gaskiya su domin ba sa ba da dama a canja idan ka zaɓi wannan suna ka zaɓa sai dai in za ka canja to kuma sai ka sake biyan wani kuɗin sai ka sake siyan wani da haka yanzu mu je ga aikin da farko za mu shiga browser da muke so mu yi amfani da ita ya danganta da browser da ka fi jin daɗin aiki da ita misali mun shiga ni bari in shiga google chrome ai firefox sai ka zo wajen gurin yin rubutu sai ka rubuta kamar haka qserver qservice.net za ka rubuta haka qservice.net bayan ka rubuta sai ka danna to da zarar ka danna za ka jira shi haka kamar haka zai buɗe to bari yanzu ya buɗe to da zarar ya buɗe gashi yanda qservice yake shafin na inda za ka je ka siya domin kenan sai ka yi ƙasa can ƙasa nan ƙasa haka sai ka shigo nan wajen nan to ga inda aka rubuta rijista nan sai ka shiga domin ka yi rijista a Q service ɗin kenan yawwa to da zarar ka ya buɗe zai ga shafin da zai kama na yin rijista kenan so ga nan da farko ga inda za ka ciccike nan sau da haka sai mu ciccike kamar haka na farko za ka sa paste nan sunanka na biyu za ka sa sunan mahaifi na uku kamfani nan shi kamfani nan zaka iya rubuta sunan domin ka a jiki ko kuma wani sunan daban dai haka ko sunan ka ne ka sa babu matsala sai wannan na hudun shine email zaka sa email address ɗinka wanda kake aiki da shi in na blogger taka zaka sa to in kuma wani ne daban zaka sa ba da matsala duk wanda kake so shi zaka sa sai kuma password sai kuma ka maimaita password saboda haka bari mu fara da farko kenan farko misali bari mu eh. nan farko mun sa Husaini nan Adamu misali sunan da za mu yi amfani da shi a nan kenan sai kamfani ne misali Hausa Live 24 misali sai email address yawa so yanzu shi nan mun sa wannan mun sa email so nan sai ka sa password to shi password gaskiya password yana so ku sa mai karfi password mai kwari kenan wanda yake da hada da suna da number da kuma haka alphabet misali alphabet da number da inda sample ne ma ka hada ne amfanin su email mai karfi kenan suna so amfani da email mai karfi saboda haka bari mu sa password din namu mu gani so yanzu ga mun sa password idan kun sa mai kyau za ku ga ga nan yayi good saboda haka sai ku yi kasa nan kasa yi ma gahi nan confirm password sai ka maimaita password ɗin da ka sa misali to yanzu ga hinan mun sa password can ya yi kore nan ma kore sannan sai address 1 shi kuma za ka sa word ko misali ko unguwarku misali ga hinan muna sawa nan sai city za ka sa garinku kenan yanzu haɗeja sai state shi kuma jigawa sai zip code shi zip code ne wasu lambobi lambobin postal code kenan to amma ka iya sa kowanne ne ko da lambobin guda shida ne za ka iya sa saboda haka za ka iya sa 1 2 3 zuwa 6 zuwa 4 5 6 za kuma ka iya iya duba in ka san zipin unguwar ta in baka sani ba za ka je Google ka rubuta sunan unguwar ku ka sa postal code ko zip code da ga an baka shi ka zo ka saka to misali wannan shine na mun sa amma kowanne za ka iya sa sai nan sai kuma ku sa number waya a nan wurin To misali nan number tamu za ka sa number ka anan misali wanda ita ce number tamu. Sai nan how did you find out ta ina ka samo su ko wani abin za ka iya sa Google ga kuma ka iya shiga ka zaɓi wani ko ko wani abin dai haka. To misali bari mu sa ta print. Sai nan ta inda kake so a ama mesar kenan. In za su na sanar da kai misali message kana sawa kamar haka ka sa kai tik nan kuma sai ka sa number da su na turo ma message ɗin misali kamar haka. in misali wani abin ya faru ko in za ka yi wani abu bayan ka kammala nan sai ka zo nan shine I am not a robot to suna so su tabbatar kai robot ne ko kuma kai ba robot bane sai ka danna wannan guntik da zarar ka danna kamar haka to zai bude idan ya bude bari ya gama to yanzu gashi nan ta yi ta nuna kai ba robot bane kai ba mai hadari bane ko wani haka wani abin dai to sai kai tick na wannan wajen I have read and agree to the term of service sai ka danna wajen ka yi tik bayan ka yi sai da ƙasa ga rijista nan sai ka danna haka to yanzu za ka jira shi misali za ta yi saving da password ɗin za ka jira eh, ka jira kamar haka yawa to yanzu gashi nan ka yi rijista a Q service kenan kana da account a can da haka yanzu gashi nan suka ce welcome back Hussein ga komai da komai nan to da haka gashi nan yanzu ka yi rijista a Q service to idan ka yi rijista kai ƙasa a nan ƙasa nan ga inda aka rubuta register a new domain to anan shi ka yi register ka sa sunan domain da kake so ka saya ka yi register shi idan ba ga ana ba wannan register a new domain kai kasa akwai inda aka rubuta register a new domain sai ka shige shi ka zaɓi sunan da kake so to idan sunan ya kasance mai kyau ne babu wanda ya zaɓe shi ka ga sun ma good idan kuma akwai wanda ya zaɓi wannan sunan to ka ga an ce akwai wanda ya zaɓi wannan sunan ka canja wani sunan saboda haka ka rubuta suna misali kamar haka sunan da za mu yi amfani da shi misali mun zaɓi hausa live 24 sai ka danna register kamar haka to yanzu shi nan idan ka danna zai kawo ka nan wurin yawa so anan anan ka zaɓa wanda anan ne ya su nuna ma in an zaɓa wannan sunan sai sai ka wani to yanzu da fara gashi nan Hausa Live 24 to anan kuma ƙasa nan a gona bin da kuka gani .ng anan za ku zaɓi domin da kuke so ku saya saboda haka sai mu shiga cikin sa kamar haka sai mu duba wani muke so mu siya ga hinan da farko akwai .ng akwai .com akwai .net akwai .org akwai .info akwai .tv akwai .biz akwai .me ga hinan sai ku duba dai .com .ng gashi nan wannan shine .com.ng bayan ka zaɓa kun ga sama kun sa Hausa Live 24 kasa kun sa kun zaɓi .com.ng to sai ku danna search kamar haka da zarar kun danna to za ta yi searching a nan ne za ta nuna idan wannan domin babu wanda ya sai irinsa to za ku gani a ƙasa idan kuma akwai wanda ya saya to za ta nuna muku akwai yanzu misali kamar wannan kun ga gashi congratulating hausa live 24.com.ng is available ya yi available kenan amma yanzu bari muku muku misali da sunan da aka riga aka saya misali hausa live sai ka yi good bari ku ga za ku gani in an riga an zaɓi sunan kenan kun ga sorry hausa live.com.ng is already taken an riga an ɗauke shi kenan to yanzu misali me da 24 ɗin kamar haka in dai ba a zaɓa ba to za su nuna muku ba a zaɓa ba in kuma an zaɓa yawwa to yanzu kun ga congratulating hausa live 24.com.ng is available saboda haka gashi nan daga nan kuɗin da suka samu fayiya shekara ɗaya naira dubu idan a shekara ɗaya kake so ka ɗauka to shike ne ka wuce gun kai ƙasa idan kuma ba shi kake so ba sai kai danna wajen sai ka zaɓa gashi nan shekara biyu dubu biyu shekara uku dubu uku shekara hudu dubu hudu shekara biyar dubu biyar saboda haka mu shekara ɗaya muke so mu saya dubu ɗaya za mu zaɓe shi ne so sai mu yi nan ƙasa haka sai mu yi can ƙarhe mu je can ya ka ji har ƙarhe ka janyo za ka inda aka rubuta continue sai mu danna haka dan ka danna sai mu jira shi ya buɗe to yanzu gashi nan domin ya buɗe gun za mu cike sauran abubuwa to yanzu sai mu duba nan inda aka rubuta dns management free sai mu tick a kansa bayan nan sai mu can ƙasa a ƙarshe mu danna continue gashi nan kamar haka mu danna continue kenan sai mu jira ya buɗe yawwa da zarar ya buɗe zai sake kawo maka wani waje kamar haka wanda anan anan za ka ɗan ciccike sauran abubuwan da baka ƙarasa cikewa ba anan a mun riga da mun cike su ma kenan ba a buƙatar mu sake cikewa inda akwai abin da ka manta in baka cike ba za su nuna baka dama ka cike yanzu shikenan mun riga da mun sai domin to sai ka duba nan inda ka rubuta payment method to nan kuma ka zaɓi ta ina kake so ka biyo ka biya su wannan kuɗi ta bank deposit slash transfer ne ko kuma interswip webpay shi na farko ne za ka yi musu transfer ta banki ko ka je ka yi deposit account nasu guda biyu akwai zenith bank akwai gt bank guarantee trust bank nan da ake amfani da shi zaka iya musu transfer ka iya zuwa bankin ka je ka ɗau tela ka cike ka tura musu kuɗin bayan nan sai ka ɗau zo ka ɗauko hoto ka tura musu ta email idan kuma inta so zaka yi zaka je ka biya ta hanyar amfani da ATM ka ne saboda haka wanda yafi ma sauki shi zaka yi amfani da shi amma gaskiya ina ba da shawarar a amfani da bank deposit and transfer an zaka banki ka musu transfer ko kuma ka yi ba ma da bankin nasu da kowane banki za ka iya zuwa ka musu transfer bayan ka musu transfer sai ka tura musu shaidar ka biya ta email ɗinsu za su iya ma bayan ka gama rajista za su iya ma message ta cikin email idan suka iya ma message to ta nan za ka je ka musu reply ta wannan email da suka turo ma eh, na kuɗin da ka da ka saka musu za su duba su tabbatar kai ne sai eh, su ma confirm na wannan domain ɗin naka to yanzu misali mun zaɓi bank deposit deposit taransu ba sai mu tick na in inda I have read and agree ina sai mu yi tick sa bayan mun yi sai mu danna check out kamar haka bayan mun danna za mu jira shi ya buɗe yanzu bari mu jira ya buɗe yawwa to yanzu gashi nan domin mun riga mun yi rajista mun yi komai kuɗi ya yi an yi rajista kawai jira suke a tura musu kuɗi ga nan onped ba a biya ba kenan saboda haka ga tsarin bankin nasu nan yanda yake ga na farko na akwai zenith bank na biyu akwai gt bank kenan wannan su ne account number tasu saboda haka sai ka ɗauki ɗaya daga ciki wanda kake so sai ka je ka yi sai ka je ka musu transfer na kudin gashi nan nan kuma ga ɗan ƙarin bayani na sunanka in kuma kana ga da wata matsala za ka iya canza tsarin gashi nan payment method za ka iya canza tsarin ka zaɓi wani tsarin domin ka je ka biya su kuɗinsu kenan to yanzu za mu ɗauki bankin ne don mu je musu transfer da banki za mu yi amfani saboda haka ko wanda ya fi muku sauƙi to za ku yi amfani da shi yanzu mu da ke nan ba mu da zenith bank da gt bank kawai za mu transfer ne ta hanyar lambobin ta hanyar application waya ko kuma ta hanyar lambobin waya saboda haka sai mu yi haka mu mu yi copy na account number tasu bayan mun yi copy sai mu fito daga cikin applicant sai mu je musu transfer so yanzu za mu je musu transfer ne ya danganta da hanyar da kake so ka musu transfer in ta lambobi ta hanyar diyal na lambobi zaka danna ka musu transfer zaka iya yi ba matsala in kuma ta hanyar ka higa ka je ka yi ta application ne da application banking ka je ka musu transfer nan ma dai ba matsala kawai dai ka musu transfer na kuɗin su ko ta wace hanya ce dai zaka iya zuwa ka musu transfer saboda haka ni yanzu zan yi amfani da application ne na kan wayata kenan yanzu misali gashi nan haka ya ya danganta tadi da hanyar da kake bi kake transfer dama ni wannan in zaba ne zanis ko sai ka sa account number ta sanin nan ya danganta dai kowa dai tsarin yanda kake transfer dai haka kai babu matsala yawa ga nan ta nemo sunan sai ka sa adadin kuɗin da kake so ka musu transfer a nan sai ka sa dubu ɗaya nan eh, wasu suna rubuta ni munan na rashin suke rubutawa wasu kuma suna rubuta a wasu bankunan suna rubuta description sai ka rubuta to abin da ake so ka rubuta a gun za ka rubuta sunan domin inda ka saya ne kenan tunda su za ka aikawa misali mun siya hausa live ne hausa live 24 hausa live 24 dot dot dot com com ng wasu kuma idan kun yi za ku kun sayi wani wasu kuma in tela ka je ka cike za ka tura kudin to wajen deposito name he ka sa sai ka sa sunan domin ɗinka wajen depositor name anan za ka sa sunan domin ɗin naka kenan sai ai continue misali ya kai continue ya danganta dai da bankin naka so gaskiya nan din na yaki eh, application yaki ba ni dama na yi transparent da ya kamata da haka bari mu je musu ta kan waya kenan ta hanyar danna lambobi misali misali ta hanyar danna lambobi in ke so musu transfer na kuɗin tanda ta mm, na yi ƙoƙarin yi kuma yaƙi Yauwa yanzu gashi nan mun kammala yi musu transfer. Muna jira message ɗin da za su turo bari line na su mun message. Yauwa bari jira na kammala masu transfer na kudin bari duba message ɗin yauwa gashi nan idan kun duba gashi nan. Kamfanin line na sun yi mun message wannan shine message ɗin gashi nan your kawai has been Mun yi message ɗin kenan so sai muyi copy na wannan message ɗin. kamar haka sai ka yi copy ɗinsa idan kuma ta cikin application kai sai ka yi screenshot na shaidar ka tura musu kuɗin ko dai wani abin da duk dai hanyar da ka bi idan ko banki ka je ka tura kuɗin wannan suna ba da receipt bayan bayan ka cike tera ka je kawar kuɗi za su baka receipt na shaidar ka biya to wannan ake so ka yi screenshot ya kaje ka tura musu a cikin gmail ɗinsu wanda ta nan ne za su yi wa mai idan ka yi na domin in naka kai komai to za ka ga suna yi wa mai ciki to ta nan za ka je ka musu reply sai ka je ka musu bayani yanzu sai mu shiga cikin gmail ɗin mu duba sai mu shiga cikin gmail ɗin mu za mu yi kwafi da dama na wannan ah, wannan na na shaidar mun biya kuɗin kenan saboda haka ga mesa ɗin sanan tun ƙarfe goma da ashirin da biyu da ashirin da bakwai da ashirin da bakwai wannan shine sai mu shiga wannan na farkon kowanne ma za ka iya shiga ba matsala to sai mu shiga dai wannan kenan misali in ma kuma screenshot ne na abin za ka iya yin screenshot na shi wannan mm, na domin in mm, sai ka shiga kamar haka ka yi replay yawa to anan anan za ka musu bayani kan cewa ka turo wannan kuɗin yanzu misali bayanin za ka musu ne misali kamar haka yawwa to za ka rubuta kamar haka ne za ku yi rubutun kamar haka kenan a yanar kuna gani hello i have sent you my payment of my domain ya kasa duna sunan domain naka sai my account da ya kasa rubuta my account details sai ka sa account number ka sai ka sa account name ɗinka ka sa bank name ka sai kuma ka sa amount da yana sannan sai ka zo na su yi wa details sai ka sai ka zuba wannan wannan abin da kai screenshot in kuma baka yi wannan ba to baka sa mai wannan nan ba in shot kai to sai ka dauko kai ka dauko hoton ka dora in kuma kwafo shi kai to sai ka yi detail din nan yiwa detail din to zaka sa ba yiwa detail din sai ka goge shi kamar haka sai ka saka sai ka saka wannan gashi nan sai ka saka wannan ita ce shaida kenan gashi nan na abin da ka biya da komai da komai sai ka tura musu wannan shine transaction da ka yi in shot kai kuma sai ka fita nan sai ka je ka dauko screen shot ka shiga nan sai ka je ka ɗauko screenshot da kai in ma paper ce ka ɗauke ta hoto ita eh, tailor da ka cike ka zo ka biya kuɗin suka baka shaidan nan sai ka ɗauke ta hoto ka ɗauko musu in kuma wannan kai to haka wannan hanyar za ka bi kenan sai ka haka bayan kai haka to sai ka danna wajen tura sai ka tura musu shi sai ka jira su yawwa gashi nan yanzu ka jira su message ɗin ya hannun sent message ya tafi kenan to yanzu shi kenan message ya tafi message ya tafi kenan daga ka tura ka siyi domin ka biya kuɗi ka tura musu shaidar ka biya kuɗi saboda haka to yanzu za su je za su yi confirmation na domin ɗin naka saboda haka za ka jira su ne da ɗan wasu lokaci ko awa dai haka ko ɗar awanni haka nan da yanzu an yi kamar goma da hamsin to nan da irin sha ɗayan nan haka za ka iya gani ko ko sha biyu ko dai goma ko wannan sha ɗaya haka da rabi za ka iya ganin sun aiko ma da kanta sun duba saƙon naka sun yi confirm na domain ɗin naka da saboda haka yanzu abin da rage a gaba za mu ɗora za mu ɗan dakata daga nan kafin su yi confirm da zarar sun yi confirm za mu ɗora muku yanda za ku ga yanda za yanda ake confirm yanda suka yi confirm da kuma hanyar da ku ku ɗora shi a website naku kenan So da haka ƙarshen wannan darasi namu na yanda ake sayan domin ina fatan kun fahimci tun daga farko yanda akwai rijista har yanda za ku biya kuɗin da to kun gane wannan darasin. Ƙarshen wannan darasi kenan mun gode ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci insha Allah. Yawwa gashi kamar yanda na faɗa muku dai da fari na ce bayan kun tura kuɗin za ku jira su yi confirm kun ga idan ba ku manta ba karfe goma da ashirin da wani abu muka tura abin kuɗin namu to yanzu gashi nan zuwa sha ɗaya da minti goma sha bakwai sun mana confirm kenan sun mana mesar gashi nan sai mu shiga mu duba na riga na nuna muku hanyar da aka tura kuɗin gashi nan abin da suka ce dan kun duba gashi nan hi Hussein Adam your domain has been approved and registered gashi nan wannan shine domain an karbi domain kuma an yi sa saboda haka yanzu abin da ya rage shine za mu je can za mu koma mu shafin da muke so mu ɗora domin mu kwafo wani abu wanda da shi ne za mu tura musu sai su saita mana wannan domin ya hau kan wannan bulogar saboda haka yanzu abin da za mu yi shine sai mu tafi cikin blogar tamu za mu je blogar tamu ne mu buɗe browser da muke amfani na bulogar gashi da mun buɗe sai mu duba nan a cikin nan dama akwai abubuwan da na ce muku dole za mu yi amfani da su za mu faɗa muku amfanin su to yanzu sai mu shiga settings gashi sai mu shige shi bayan ya mun shige shi idan ya buɗe idan ya shigo haka ya ku ɗan jira haka idan ya buɗe zai kawo muku nan ya ku jayo haka kun ga kun jayo za ku ga rubutu za ku ga rubutu a nan to sai mu shiga inda aka rubuta wannan an an yi alamar plus ya aka rubuta set up a eh, third party url gashi nan dai sai mu shiga wannan kenan nan wurin to idan mun shiga zai kawo mu nan wuri kamar haka inda a nan ne za mu rubuta sunan domin inda muka saya to za mu rubuta mu kada ku manta mu rubuta da www sunan domin da muka sa .com.ng gashi nan haka muka sai domin din hausa live 24 .com .com.ng wannan shine sunan da muka sa da kada ku manta anan ana so ku sa da www bayan mun sa to sai mu danna save kamar haka to da zarar mun danna save to yawwa gashi nan ta nuna mana we have not been able to verify your authority or authority to this domain to yanzu dama ba zai hau ba saboda basu riga sun sun hada mana shi da can inda muka saya ma kawai sunan muka sa to abin da ake so su in kana so su hada ma wannan abin da kuke gani wannan abin da wannan ww da wannan da wannan abin da nan dai su ake so ku tura musu sai su seta mana domin in namu saboda haka za mu yi kwafi su ne kamar haka sai ka danne su kai select select din ga su nan to iya waɗannan wanda muka yi select ɗin iya su ake so mu yi kwafi mu tura musu domin da wannan ne za su saita bayan sun saita mai dawo mu da zarar mun saka to ba zai haka ba ba zai nuna irin nan ba zai hau kai tsaye duk za mu nuna komai yanzu sai mu yi kwafi su haka ba mu yi kwafi su sai mu koma cikin gmail ɗin da muke tura musu sakon nan wanda suka yi mana reply a shi to sai mu je mu tura mu sai mu je mu duba cikin gmail ɗin nan to za ga nan message da suka yi mana sai mu shiga reply mu musu reply kenan idan mun shiga sai mu shigo nan wurin sai mu rubuta misali kamar haka ka misali kamar ka yi haka ka yi hello sai ka sa musu haka sorry i need ake so rubuta hello i need i need to config I need to config my domain sai ka sa sunan domain ɗin bayan ka sa haka hausalive24.com.ng sai ka zo ka yi pastin na wannan abin da kuka wannan shine abin da kuka bu idan ka haka to sai ka senda musu shi sai ka tura musu so yanzu gashi nan message yana sendin yawwa yanzu ya tafi ya yi sendin so yanzu nan da ɗan wani lokaci za su saita shi za su gama gyara shi su yi komai da zarar sun saita shi to za su iyo maka misal kan cewa sun saita maka wannan domin ɗin saboda haka sai ka koma ka je ka sake ɗora shi so yanzu tan da sun riga da sun saita mun riga da mun tura musu to za mu jira su har sai sun saita idan suka saita misal da suka turo mana sai mu ɗora bayanin yawwa to yanzu gashi nan na gaya muku dama za a yi confirmation za su idan kun tura musu wannan message da muka tura ɗazu wanda ya nuna ah, wannan I need to configure my domain sai ku sa sunan domain ɗin naku to yanzu har an riga an yi config ɗin domain na sun yi mana config ɗin ga message nan wannan na ƙasa ne message na biyun nan shine message da su da muka tura musu wannan kuma shine wanda suka yi mana kun ga mun tura sha ɗaya da sha bakwai eh, muka duba sha ɗaya eh, muka suka yi mana hudu da minti hudu da arba'in da biyu har sun yi kwamfiga configure sun saita mana shi kenan to idan sun turo muku sun saita muku ba a lokacin za ku saba ga da suka ce the record has now been updated please give up up to 48 hours for full progression ko to wai ku jira su na tsawon awa 48 domin komai ya hau yadda ya kamata so amma amma ba matsala ko da jiran sau kai na minti talatin ko na awa ɗaya haka sai ku je ku hau idan har suka yi muku mesa nan to sai riga da sun saita muku yanzu zai koma cikin ta ku kamar haka kenan domin aji a ɗora kun ga da fara da muka ɗora yi ero yayi to yanzu ba zai ero ba idan mun ɗora mun nuna muku da setin za mu shiga kamar haka sai mu shiga setin bari yanzu nan gashi setin sai mu shiga wannan inda aka yi wannan plus set up nan sai mu shiga kamar haka sai mu sa sunan domin da muka sa da ya bamu ero da idan ku lura a baya ya bamu ero to yanzu ba zai bamu error ba kada ku manta ku sa da .com ku sa da ku fara sa www guda uku www sannan sai ku sa sunan domin din naku ga nan www hausalife24.com.ng bayan kun sa ya ku danna save gashi nan kamar haka za ku danna to da zarar kun danna kun ga yanzu domin ɗin ku ya hau to yanzu bayan kun ɗora haka sai ku danna edit ɗin nan ku danna bayan kun danna sai ku ga gunda zai ɗan samu ku wani box haka nan gurbin sai ku yi tikin sa amfanin sa wannan shine ko an rubuta misali aka rubuta www.hausalive24.com.ng to zai kai ku shafin zai buɗe idan ma ba a sa www ba aka sa kawai only kawai aka sa hausa live24.com.ng to nan ma zai buɗe to shine amfanin yin wannan tag din kenan saboda kun san wani ba zai damu da sai ya sa www ba saboda haka idan ba ku yi tag nan ba to dole an sa www idan kuka yi to ba sai an sa ba saboda haka sai ku danna tag ɗin kamar haka ku yi tag ɗin sa bayan kun yi ku danna save to yanzu za ku ga zai yi save shi kenan komi yanzu ya riga ya yi kun riga kun sai domin kun ɗora shi kuma ya hau insha Allahu yanzu abin da ya rage sai ku je ku gwada rubuta shi ku bude ku gani ko kuma ku shiga tanan gurbin domin ku gani amma yanzu kasancewar yanzu yanzu aka yi zai iya nuna ero ko kuma ya ki ko wani abin da ya haka ba zai hau ba sai dai ku ɗan bashi kamar kun ga ya nuna ero ba zai ba sai dai a ɗan bashi kamar haka 5 to 10 minutes mm, to haka za ku bashi kamar minti biyar zuwa goma in kuka bashi to ya kammala hawa ko da kun fito kun shiga ta wata browser daban ma ko wani gun to abin ku ya ragama hawa misali idan muka dawo muka shiga kamar ta nan haka muka rubuta to yanzu bari mu gwada dai muga ko ya hau saboda ana dan za a dan bashi lokaci ne saboda yanzu yanzu ka sa ka dan bashi kamar minti biyar ko minti goma sannan sai ya samu ya yi normal yanda zai buɗe to daga nan ko babu wata matsala sai ku je ku ci gaba da tafiyar da blog ɗinku ku dinga yin abin da kuke so ku ɗayi fostin ku ɗora duk abin da kuke so wannan ita ce hanyar dai da ake sayan domin in bar mu gwada mu ga ko ya yi ko ya hau to yanzu ga nan ya ma ok bai gama hawa ba gaskiya bai ba ya ƙero su amma babu matsala zai hau ko da ba yanzu ba zai hau yanzu ne ya nuna haka kasancewar ya ɗan bashi minti biyar zuwa minti goma sannan zai hau da zarar kun yi haka zai hau so ni kuma gaskiya na kam na tunda dai na riga tun daga farkon yanda za ku yi har ku kai ga yanzu ina fatan kun fahimci darasin ko da bai buɗe ya ga kun gani yanda aka riga aka ɗora shi mun riga mun nuna muku yanda abubuwan suke da kun gani ina fatan kun fahimci wannan darasi yanda ya kamata ƙarshen wannan darasi kenan na yanda za ku sayi domin a Q service ku ɗora shi a cikin blog ɗinku ko website ɗinku ƙarshen wannan darasi kenan mun gode